Mai sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa a wannan shiri na muhallinka rayuwarka. Shirin da ke lalubowa gami da tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan sauyi ko dumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo wanda ni Nasiru Sani zan gabatar. namu na wannan mako zai yi dubi ne kan wani rahoto da Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana cewar kuɗin da ake kashewa wajen sayan ruwan roba ya kai a yi amfani da su wajen samar da wadataccen ruwan sha a famfunan ɗaukacin al'umma a duniya. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ƙara da cewa rabuwa da ɗabi'ar shan ruwan robar zai taimaka gaya wajen samun raguwar tarin sharar robobin a doron ƙasa. Wanda kusan kaso 85 na robobin na ƙarewa ne a matsayin sharar da ke gurɓata muhalli. Mutane da dama sun gwammace da kashe kuɗi masu yawa a kan ruwan na roba maimakon amfani da na famfo. Musamman a ƙasashe masu tasowa da mutane ba su aminta da ruwan na famfo ba. rahotanni sun ce adadin kuɗin da ake kashewa wajen sayan ruwan roba a cikin shekaru goma da suka gabata ya tashi da kashi 73 wato dala biliyan 270 kenan yayin da ake sarrafa robobin ruwan biliyan 600 kowace shekara abin da ya kai tan miliyan ashirin da 25 wakilinmu na abuja muhammad sani abubakar ya zanta da wani ƙwararre a harkar muhalli malam muhammad awal inda ya shaida mana cewa sunana Muhammad Awal. A matsayinka na kwararre a harkar muhalli, ya kake kallon a rahoton da majalisar ɗinkin duniya ta fitar na cewa inda za a ɗebi kaɗan daga cikin biliyoyin kuɗaɗe da ake kashewa a duniya na wajen yin ruwan kwalba a saka a harkar ruwan famfo duk al'ummar duniya za su wadata da ruwan famfo na sha mai inganci mai kyau wannan bayani na majalisar ɗinkin duniya inda a ce abin gwamnatoci za su ɗauki za su karɓi wannan shawara a yi amfani da shi to ina tabbatar maka da ishu din magana da wurin sha ya zama tarihi domin yanzu in kan kan ka duba yanzu anan a ƙasar nan yanzu yadda muke ai batun harkan ruwa kama mu kwata-kwata mu ma manta da shi akwai wata board amma yanzu mu manta ma da wani abu wata board saboda me saboda kowa yanzu kawai bohol din sai yake tonawa ana bohol abun bohol a sayar um, masu sayarwa su tona bohol kowa ya bude gida ya gina gidansa sa ga kokari yake sai ya gina bohol to kai ko kudin bohol din da mutane suke suke yi a gidansu idan ka har hada ka gani ba karamin kuɗi ba ne rabi shi ma ya isa gwamnati ta yi amfani da shi ta gyara wannan ruwan da yake yawo cikin gari amma aka kalle shi daga bangaren muhalli musamman ah, ana maganan kara inganta muhalli ko ina a duniya ah, akwai wani illoli ke tattare da shi musamman ko a ce ruwan kwalban nan wanda kuɗin da za a zuba a samar da ruwan famfo zai fi taimako kuma ya taimaki muhalli in aka yi la'akari da ruwan kwalba. akwai illoli da yawa akwai wani abin da ake kira wasu basonal a wannan basonal a da kake gani wani abu ne wanda yake cin robobi da mutane kowa da gani da yake cin yake shan ruwan shayi a roba ko kake shan ruwan fiye wata a roba nan ko a ledan nan ko kuma shi na kwalba din nan ina tabbatar maka kowa da yake shan wani abin yana shan wannan shi wannan sinadarin bosonal A din nan domin duk lokacin da ka ajiye ruwan fiye musamman fiye watan mu da na botul nan da kake gani ake ajiyewa gaban shago za ga ya wuni a rana ya riga ya dahu a ciki wannan abin ya ya narke a ciki sannan in ya zo ya sanyi mu sake ɗiba mu sha kai wani ruwan ma idan ka ɗauka in ko da ya sanyin ma na pure wata misali ko kuma na roban in ka ɗauka kana sha zaka riga jin kanshin roban a ciki ko da suke ba kowa ke gane wannan kanshin roban ba kai ina tabbatar maka yanzu ni in ka bani ruwan na roba in dai in ya wuni a rana ko ya yi sanyi in ka bani in ka sha in na sha zan iya gaya maka wannan ruwan ya wuni a rana saboda mai saboda wannan sinadarin da ake sha da haka an ban aka yi batun batun illoli ai abubuwan gaskiya suna da illoli da yawa wanda yake ina tabbatar maka cututtuka da yawa da suke damun mu kama daga abubuwan a ciwon hanta a ciwon waye wurin numfashi da su waye akwai abubuwa da dama da suke damun wanda suke a dalilan wayannan abubuwan da muke sha a cikin jikinmu ne yake kawo mana shi haka baya ga illa ga lafiya ga lafiya su wannan robobin suna da wata illa ne ga muhalli ga Allah kasa ko makamantansu a sosai suna da illoli ma kuwa saboda me saboda wurare da yawa zaka ga in ka kalla zaka ga kwatocinmu da yayi duk sun cika da ledoji da roban ruwa you know roban ruwan nan wani kuma kuma abun da kai takaici shine za shine za ka sai ga yara na bi suna ɗiban wa'annan robobin ruwan nan ana zuwa ba a wanke shi da kyau da shi ake yin zoben sayarwa da shi ake yin kunun zakin sayarwa mutum zai je je sa kalau zai je sai zobo ya sha bayan dan lokaci kaɗan sai ga ya kamu da ciwo a ce Allah ya aiko alhali duk waɗannan irin waɗannan abubuwan su ne suke janyo mana cututtuka wallahi suke addaban mu ga ita muhalli kanta robobin nan wasila take da shi to yana da shi saboda me saboda ai duk lokacin da duk da aka suka taru a gefen hanya ko ledojin fiyoyi ko ledan fiyo wata ko kuma waɗannan robobin da ake na ruwa din don da ta yanzu aka zo aka tattara ko ina ne wasu suke diba suke tattarawa su wanda ba akwai wanda zai faffashe wanda suka faffashe din nan za ka samu wasu sun zo tattara su suke a tara su a gefe a kona shi kanshi wannan abun kona wanda ake yi wani lokaci zaka zo wani anguwan kana wucewa wallahi numfashin ka zaka je yana dauke saboda tsaban an haɗa hayaki wannan hayakin kadai wallahi da mun san illan da yake ciki duk wanda ya zo yake wucewa ko ko minti ɗaya ka shaƙi wannan hayakin ba karamin illa ba ne dabbobin mu za mu sha za su shaƙa mu ma za mu shaƙa sai dai fata alheri kada a sha'afa ana sauraron shirin muhallinka rayuwarka ne daga nan sashen hausa na radio france international Har ila yau shirin ya kuma samu zantawa da shugaban hukumar ruwa ta jihar Kaduna Malam Sunusi mai kuɗi. Ganin cewar suna ɗaya daga cikin wuraren da suke daɗaɗɗan wurin samar da ruwa a Najeriya, inda ake batun nan da 'yan watanni za su cika shekaru ɗari da kafuwa. Don jin ya suke kallon rahoton na Majalisar Ɗinkin Duniya kuma me suke yi tunda gwamnatocin jihohi sun fi kusa da jama'a ga abin da yake cewa. sunana sanusi mai kudi ni ne managing director na kaduna state water corporation tarihin ba da ruwan sha a jihar kaduna yana da tsawo don dab ake a cika shekara ɗari da kafa ma'aikatar hukumar ba da ruwan sha na jihar kaduna amma dai bari mu ɗauka a gajarce wannan gwamnatin da ta zo shekaru takwas da suka wuce ta yi gyare-gyare akan ma'aikatar ba da ruwan sha na jihar kaduna da sunan water board an canja policy wato kuduri na ba da ruwan sha a kai sabo a hijira 2016 so abinda duk ake bukata a ba da ruwa shine infrastructure wato da dam da water treatment plant da rizabuwa da kuma samun ma'aikata ƙwararru to wannan ƙoƙarin da ake kenan muna da kasafin kuɗi wanda ake amfani da shi a yi gyare-gyare kayan aikin da suka lalace a gina sababbi a wurin da babu a kuma sayi kayan aiki mu aikinmu yana tafiya ne da wasu kayayyakin aiki misali ma'aikata wutar lantarki sai sinadarai na tantance ruwa muna bakin ƙoƙarinmu mu jawo hatta su 'yan kasuwa da suke zuba jari a wajen ruwan kwalba na sha su za su iya zuwa su zuba jari a wajen ruwan famfo domin mun bude kofa ta hanyar wata ma'aikata da ake kira a jihar kaduna da ake kiranta kadifa kaduna investment promotion agency a yanzu haka ma bai wuce sati biyu ba da aka sa hannu da wani katafaren kamfani wanda ya zo daga kasan waje domin bunƙasa ruwan sha a jihar kaduna to abinda majalisar ɗinkin duniya ta faɗi cewa ruwan da ake sayarwa na kwalba kuɗin da ake zuba masa na jari inda za a ɗibo kaɗan zai iya magance matsalolin ruwan sha a duniya ni bai ban mamaki ba domin abu ne na 'yan jari hujja na kasuwanci mutane ne suke neman riba kuma idan suka ga inda za su samu riba ta nan za su garzaya tun da suwan wata ta fara a najeriya aka zo aka samu masu kishiya ragolis to yanzu haka in ka ce za ka kirga kamfanonin da suke ruwan kwalba a najeriya allah kaɗai san adadinsu kamar ranka da barin samar da ruwan sha daban ruwan sha ingantacce mai kyau daban kamar yadda majalisar ɗinkin duniya take magana mun ga ƙasashe kamar su birtaniya faransa wanda na yi magana da ƙwararru ma da su wani da ya ce mun ya gwada ma da kanshi ruwan famfo da zaka buɗe a ingila shi tafi ruwan kwalba ruwan da kuke kokari ku samar a samar da ruwa mutane su wadata ne ko kuma mai ingancin da kila in za a gwana ma'aunin shi zai mafi na kwalban kyau ai duk mizanin ɗaya ne akwai hukuma na kula da lafiya na duniya ana kiran shi world health organization who to su ne suka fitar da international standard drinking water quality ka'idoji da mu muke aiki da shi sannan najeriya kuma da ta duba halin da mu ke ciki da karfin tattalin arzikinmu da namu yanayin aka fitar da kuma namu mizanin ma'aunin ingantaccen ruwa shine nigerian standard drinking water quality standard ba wata ma'aikatar ruwa da za ta saki ruwa in bai cika wannan ka'idan ba mu ba wai muna ɗiban ruwa ne haka kawai sai mu sa shi a na'ura mu tura ma mutane ba a'a muna da process da ake bi mataki mataki aikinka na ƙarshe shine disinfection akwai ƙwayoyin halitta ƙanana wanda ido bai iya gani to wasu suna iya cutar da bil'adama to amma a ƙa'idan tace ruwa sai ka sa sanadari HTH uh, ko chlorine uh, ko derivatives nashi disinfectant da sunan shi a, a kimiyance wanda zai kashe duk wani kwayon halitta da ido ba zai gani ba. Ta yaya za ku mai da mutane hankalinsu ya kwanta da ruwan famfo a Najeriya don na kewaye tituna da dama suna nuna basu su gamsu ba sun fi kwanciyar hankali su sha na kwalba. E to mu ma'aikatan ruwa muna bakin ƙoƙarinmu ba yau aka haifi ma'aikatan ruwa ba kamar yadda na gaya maka dab muke mu cika shekaru ɗari. so duk ma'aikatan da take da na'urori wasu suka tsufa ana bukatan a sai sabbi kuma mutane ne suna zama 'yan boko suna zama wayayyu suna zuwa ƙasashe daban-daban su ne suka zaɓen ma kansu abin da suka ga suna so shan koko ne ɗaukar rai mutane sun ɗauki shan ruwan kwalba nuna isa ne suna gani alama ne na wadata ko ba haka bane da da babu shi ai na famfon ake sha za ka iya cewa wannan ruwan famfon da muke magana yana da ingancin da mutum zai sha cikin hakanci hankali ba tare da fargaban cututtuka ba kwarai kuwa in dai har ruwa ya fito daga ma'aikatanmu sai da ya cika ka'idar da za a iya san shi. Shirin ya kuma zanta da Dr. Rabiu Ishaq kwararre a harkar tattalin arziki, inda shi ma ya yi nasa bayanin kamar haka. sunana salisu rabi isaac ne kwararre ne akan harkar tattalin arziki da actually akwai gaskiya akan abin da suka ce an abin da ya faru shine akwai dalilai da dama na farko dai in ka duba shi ruwan da ake na famfo abu ne da ake kira social good wanda gwamnati a kowane lokaci ita cike ɗaukar wannan abun sannan koma inda ake da bohol zaka iske wannan ruwan sai an yi masa wani dabaru da na'urori an tace shi kafin a iya sha so abin yake faruwa shi kuma ruwan kwalba da ake sha shi ne mutane suke iya sha kai tsaye kuma sun san akwai yanayin cewa kowa ya san da cewa an tace wannan ruwan ana iya sha so abin yake faruwa shi ne shi wannan masu wata suna yin shi ne akan sana'a sannan kuma mutane suna da masaniyar cewa dole su sha ruwa mai kyau saboda su gudi cututtuka kuma ruwan nan da ake iya sha sai an tace shi sannan shi wannan ruwan kwalban an tace shi amma daban yake da ka ce za ka je famfo ka sha saboda ah, so da yawa a Najeriya wannan ruwan famfon nan ba abin da za ka iya sha ba ne sannan kuma mutane sun fi prioritizing abin da za su sha da abin da za su yi wanka da shi ko su yi wanke-wanke hmm. so gwara in kula da kai na. so saboda wannan bukatar shan ruwan nan kuma bukatar a sha shan ruwa shine ya kara boosting in wannan businesses din nan yanzu ko kai na tambaya zan tambaye ka yau sharar ka taba zuwa famfo ka bude ka sha dauki kofi ka sha ruwa sai dai ka nemi wannan ruwan nan na kwalba ka je ka sha saboda kana son ka kare lafiyarka kana son ka kara kanka kanka da cututtuka abin da yake iya faruwa wanda ake iya canzawa shine idan har gwamnati za ta zuba jari sosai a kan gyara ruwan famfunanmu mu kuma kai lokacin da mutum yana da wannan yadda wannan ruwan famfon yake haka ruwan nan na kwalba yake a misali yanzu in ka je kasar ingila ni da ka zo na a kasar ingila inda lokacin da ne karatu zaka iske ruwan da ake yi na famfo ya fi zama ta tatacce akan ma wasu ruwan da ake sayarwa na kwalba so ni ya mafi na ingila ya fi na kwalba kyau ke ya fi na kwalba kyau a so da yawa sannan kuma ba yadda za ka ga a kawo ruwan da bai da kyau a famfo so ni har na zauna ina ce maka kaso casa'in cikin ɗari ruwan famfo nake sha sai dai kawai in je in buɗe dama kuma akwai sanyi za ka ga a guraren nan ruwan kwalba bai cika tasiri ba akwai masu shan ruwan kwalba amma bai cika tasiri ba saboda kowa amma saboda rashin zaman shi tatacce shi yake sa wancan masana'o'in wanda suka ɗauke shi sana'a yana haɓɓuka yana ana samun wannan yawan kuɗin nan a ciki za mu iya cewa wato wannan yan kasuwa da suke zuba kuɗi su samar da ruwan kwalban nan dole kuɗin yi yawa sabanin yadda gwamnatoci kuma ba sa zuba kuɗin da yan kasuwa ke sawa sai yasa ba za a samu inganci ɗaya ba ka gane kwarai da gaske inda a ce kuɗin nan da ake zubawa na kwalba za a ɗauki rabin su a ce za a yi amfani da su don a haɓaka ruwan da suke zuwa daga famfo da ina ba za rabin su zai iya kawar da duka matsalar ruwa da ake fama da ita yanzu in tambaye ka ah, kwana biyu da suka wuce sau nawa ka sha ruwan kwalba ba amma sau ka sha ruwan famfo na ji ya fi shekara goma yawa so kaga magana ka ta fito so amma inda an gyara ruwan famfo yadda ka san cewa ruwan famfon nan daidai yake da wannan ruwan nan da kake sha ai ba za ka je ka kashe kuɗin ka kace za ka sha ruwan kwalba ba ga hasali ma in ka je kasashen waje za ka iske mutane suna yawo da kwalabansu na ruwa duk ko gurare da yawa da ake irin public places za ka ga akwai gurin da zaka famfon kawai da zaka zo ka cika kwalba ka tarwa ka ci gaba ka ta shan abin ka a hanya in ka je wani guri lokacin da ya kare akwai famfo a wajen nan an sa famfuna a gurare daban-daban na hanyoyin mutane wanda shi kawai za su bude su sha a abuja nan da muke inda ci ne eh, birnin tarayya ka taba ganin irin wannan so da eh, saboda haka kowa ruwan kwalba zai je ya nema wannan kamar challenge ne ga gwamnati na kalubale ne na gwamnati gwamnatin tarayya gwamnatin jaha da gwamnatin karamar hukuma su ga sun yi ko da bai a ce a lokaci guda ba ana yin sa a hankali a hankali kanka ankara ko ina ya zama akwai ruwa mai kyau da yake tatacce da yake da ake amfani da shi a sha a yi abinci a yi wanki a yi duka wasu bukatun da ake bukata na ruwa Hakanan, shirin kuma ya nemi ra'ayoyin jama'a kan yadda suke kallon ruwan famfo da yadda suka rungumi ruwan roba. Ga ɗaya daga cikin mutanen da muka zanta da su, Malam Murtala Abdulrahman, inda yake bayyana nashi ra'ayin dangane da wannan al'amari. Kana shan ruwan famfo ko ruwan kwalba kake sha? A'a, ruwan kwalba nake sha. Ko me dalilin da yasa baka shan na famfo? Saboda dai ban yarda da su ba. mun san cewa ruwan famfo ba tsaftataccen ruwa ba ne akwai lokacin da muka je abin da ake kira excursion lokacin muna student so mun je waterboard na mu mun ga yadda suke tace ruwan to tambayi da na yi ma shi ma'aikacin wurin shi ne yadda na ga yanayin ruwan nake tambayi shi shin su wayannan ruwan yanzu haka ake tura muna su ya ce eh, lallai haka ake tura su yanayin da na gani na ruwan ya sa na tabbatar da cewa ba ba su bin ingantattun hanyoyi na tace wa'annan ruwan sannan sau da yawa za ka ga an kawo ruwa na famfo in ma an sami su kenan sai ka ga sun zo da laka so ta yaya za ka yadda da irin wa'annan ruwa ka kai shekara nawa baka sha ruwan famfo ba tabijan ai ba zan iya ce ma ga wallas ni dai a tunani na gaskiya zan iya cewa na yi shekara ashirin ban ban sha ruwan famfo ba. Mai sauraro da wannan muka kawo ga ƙarshen shirin namu a wannan mako. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da wanda suka taimaka wannan shiri ya zo muku cikin nasara musamman wakilinmu na Abuja Muhammad Sani Abubakar. Sai ni da na shirya na kuma gabatar Nasiru Sani ke cewa a huta lafiya.